here and there and there. We are suffering the effects. in ji kakakin rundunar 'yan sandan najeriya emmanuel ojuku wanda ya fitar da sanarwa a madadin sufeto janar na 'yan sandan suleiman abba da ke zargin wasu da ambata da ɓata gari na zuga ƙananan 'yan sanda don su wa manyansu kuma su tsunduma yajin aiki 'yan sanda kan tura su sassa daban-daban don kula da zaɓe a ranar zaɓe da hakan kan tauye musu damar kaɗa ƙuri'a kuma maimakon zuga 'yan sandan su yi bore ya zama wajibi dukkan jama'a su ba 'yan sanda goyon baya matukar ana son daidaitar lamura rundunar dai ta yi gargaɗin duk wanda ya bijire za ta hukunta shi bisa dokar ƙasa ƙasa. Wannan ya tabbatar da gaskiyar raɗe raɗin akwai dai wata matsala ko ƙalubale da ke ruruwa tsakanin 'yan sandan. Da ya kai ga wasu majiyoyi ma ke cewa 'yan sandan sun yi barazanar tafiya yajin aiki ranar 28 ga watan nan wato ranar babban zaɓe da hakan ka iya gurgunta zaɓen. Labarin da ya nuna 'yan sandan na korafin rashin biyan su haƙoƙin ƙarin girma da na ajiye aiki. da ya dakata tun shekaru biyu da suka wuce da ba mamaki amfani da lokacin zaɓe ka iya sanya su samun biyan bukata in ba manta ba tuni dan siyasa injiniya buba galadima ya ce san ba haka lamarin yake ba nema kawai ake yi a hana zaben da gangan yaudara ce a kau da hankalinmu nan a ce ai manyan ma sun ce kar su yi su bijire su yi da sanin manyan domin a ce ba za a yi zaɓe ba to tun kafin su kifta ido su ce bismillah mun gane inda suka nufa kuma ba zai yiwu ba a ƙasan nan dole za a yi zaɓe. Wani jami'in 'yan sanda ya ce ba daidai ne a yi saurin goga wa 'yan sandan bakin fenti ba. Sau da yawa za ka ji ana ɓacin 'yan sanda kan wasu halaye da sauransu kwarai. Mun fahimci da wannan domin mi ba duka aka taru aka zama ɗaya ba kuma akwai waɗanda suke ba su da ladabi amma kuma da haka akwai matakai da ake ɗauka kuma su jama'a su tabbatar da cewa ba wanda ya wuce ya fi ƙarfin doka da ke kace akwai kaɗan waɗanda watakila ba su da tarbiyyar da ake bukata wasu 'yan siyasa kan raba su yi amfani da su sai kaga suna kare wani sashi suke cutar da wani sashi me yasa hakan ke faruwa ne kuna da irin wannan labarin a kan ana samun wannan a wani lokaci haka dan sandan da ka sani yanzu ya sha bamban da na shekaru goma da suka wuce da yawa 'yan sanda sun san matakin aikinsu sun san dokoki kuma su ba bayi bane amma me akwai 'yan siyasa masu son zuciya wanda suna nema su amfani da yan sanda kaɗai ba ta kowane hali su gaciya cewa sun cima burin kansu saboda haka muke gargaɗin dukkan yan sanda a ko yaushe da su kula da irin waɗannan yan siyasa masu burin kansu ba don ci gaban jama'a ba da ƙasa baki ɗaya. yan sanda dai a cikin aiki ba sa magana kai tsaye da manema labaru sai bisa izini kuma wannan labari ba zai ƙara fitowa fili ko ya ɓace a rabibi ba sai gab da zaɓen Nasura da Malika Yamurar Amurka daga Abuja, Najeriya.